Allah ya ce da al'ummar manzon Allah wa sallam kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin Allah ya ce hakika ya zace muku menene ya zo mana Allah ya ce nurun wannan nurun din malamin tafsiri suka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa kitabun mubin da kuma littafi mabayyani mai bayani da ladalla ma'ana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku dauke da alqur'ani ya hadi bihi Allah ya hadi Allah bil qur'ani aw bil rasul Allah ke da wannan manzon Allah ke shiryarwa da wannan littafi na alqur'ani Allah ke shiryarwa wa za a shirya? Allah man ittaba ridwanahu wanda ke bibiyan yardan Allah idan Allah yake bai yarda da kaza sai ya yi watsi da idan Allah ya ya yarda da kaza sai ya bibi abu ya haɗi biyin lahu manista ba a riwanahu subulan salatu da wannan alƙur'ani da wannan manzo da Allah ya aiko muku Allah ke shiryar da duk wani wacce yake bibiyan yardan Allah Allah ina za ka dora shi Allah ke subulan salati hanyoyin aminci ka zauna a duniya lafiya ka zauna da ƴaƴanka lafiya ka zauna da matanka lafiya ka yi dauranka da sana'arka lafiya ka yi zaman ofis ɗinka lafiya ka gamu da Allah lami lafiya Allah ke ta hanyar wannan manzo nake tsoron mutane a kan wannan sarki wa yukriduhum min az-zulumat ila an-nur Allah ke kuma nakan fidda su Allah na fidda su daga cikin tukwai zuwa ga haske da izinin Allah wa yahdihim ila siratul mustaqim sannan Allah na shiryar da su zuwa ga tafarki da ne a cikin suratul nisa kamar wani lale kamar mara ba Allah ke ma al'ummar manzon Allah Allah na ce musu albishirin ga manzon Allah ya ayyuhal فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما الله يقول يا أيها الناس يا قوم ثاني بارو بكنا الله يقول البشر كذب جاءكم برهان Allah ya ce ga al-Qur'an ya iso al-Qur'an shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadan sa hujja dan me yasa wani shi wuta sai a ce dan bebe shi ba dan me yasa wani shi ka aljanna sai a ce dan bebe don ya bi shi manzon Allah shi ne a alquran sai ce kullu ummati yadkhuluna aljanna duk al'umma ta za su shiga aljanna illa man a ba sai wanda ya kifir ya shiga aljanna kaza suka ce wani ya rasu da ba. waye za a ce ya wuce shiga aljanna Ya yace ba zai shiga ba kada yace musu man afaqa min takal jama duk wanda nake yayi yayi nake ya bari ya bari annabi yace ya ma shiga a aljanna a gaba wa man asali duk wanda zan ce ya bari ya bari zan ce yi yake ba kaji aba annabi yace kamar ya ce mun ba zai shiga a aljanna ba Allah ya kamfara rahamarsa da zai ya wannan Allah ya ayyuhan nasu Allah yake ya ku mutane kad ja'akum burhanun min rabbikum albishirinku ga alqur'an ya zo muku daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah yake gashi mun saukar muku da wani haske mai haskakawa wannan haske shine alqur'ani wa anzalna ilaykum nuran mubina fa amma alladhina amanu billahi wa atasamu bihi Allah ce duk wanda ya yi imani da Allah ya zo ya rike alqur'ani ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa sayyidkiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima da sannu wannan bawa da sannu wannan bayi Allah zai shigar da su cikin rahamarsa da falalarsa kuma zai dakar da su zuwa ga hanya mai lafiya alkhairin Allah ya dora shi akan biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi fa karshen ayan Allah ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu duk wanda ya sabi Allah da manzon Allah faqad dalla dalalan mubina ya fata fata bayyananniya da ba a bukatar a mata shar'a ko a mata ta'ali fata ce a fili ba fata kamar a ce ta ki biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ka ɗan uwa mu yi kokari mu danni zuciyarmu mu rarrashi zuciyarmu mu ci gaba da tafiya a kan karatu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shirya a kan wannan kasar annabi ya ce na farko a kan haske na farko a kan shirki na farko a kan kyalli da rattukun Allah bai zuwa laiduwa ka na tsayi annabi ya ce abin da na farko a kai na haske daren sa da irinsa annabi ya ce beni in dare ya yi abin da na zo muku da shi annabi ya ce duhu baya shigo mishi duk dare annabi ya ce duhu baya shigo الله يحطه الله يحطه من ملاكه بسم الله الرحمن الرحيم فإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنأمت عليه أمسك عليك زوجك واتك الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا الله يسير من الله صلى الله عليه وسلم wa if taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi ay wa kur if taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi Allah ya ka tuna lokacin da kake cewa ga wannan mutum da Allah ya yi shi ni'ima wa an'amta alayhi kai ma kai ni'ima da yake shi ne bai ibn Faris ni'imar da Allah ya shi ne musulunci ba ni'imar da Allah zai maka mafi girma kamar a kai musulmi ni'imar hankali ba ta kai ni'imar musulunci ni'imar abin dan adam in gode wa Allah bisa ni'imar musulunci Allah ya ce wa in taqulu an amar lagu Allahu alayhi kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tuna lokacin da kake cewa ga wannan da Allah ya yayi ni'ima gare shi zai dubu da harika wa al’amta kai ma kai ni'ima gare shi ta hanyar ‘yantar da shi da kai da kuma karantar da shi a fi wadda zuwa da suka ce asalin zai dubu da ba wa ne nuna na kalida ita ta bada da shi ko na tsallar sallallahu alaihi wa sallam saboda yadda annabi ke kaunar shi ke son shi sai ya ‘yanta shi sai kuma ya yi kafanin shi ya zama da shi ɗansa domin kafin Allah ya hana an batun wani da sunan da ba na baban shi ba sai shi ake zai Muhammad Allah ya ce to ka tuna lokacin da kake faɗa da zai ibn Harisa wadda Allah ya yi mishi ni'imar musulunci wa al'amta alaihi kai ma kai in da ni'ima gare shi ta hanyar ƴan tashi da kai da mishi jagoranci na addini al-fiqh a duka zaunar lokacin da kake son shi sai matar ka da kyau wata illaha zai duka ji tsoron Allah kar ka biye wanda fi ummata ta yi shi gaba ba duka tsaye Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa zai duka rabu da mata sannan tana gama ita Allah zai ɗaura maka aure da manzon Allah Aisha wannan al'amari ya ɗaga hankalin manzon Allah za alaihi wasallam ɗan sani domin sani ake zai dubna Muhammad ba ma kowa ya san babansa kowa ya san annabi ne kawai babansa sannan mun karanta da ku a baya annabi shi ya zo ya nema mishi matar don da farko har ta zo ta ki aya ta farko ta ce ta yarda a daura auren aka je aka ɗaura auren shi ya mishi auren yau kuma Allah sai sanar da shi cewa wannan matan za su rabu da mutum kuma kai za ka aure ni zan daura muku aure na na Aisha ta ce inda akwai wata aya a Qur'ani da Allah zai rubuta kar kowa ya sani ga wannan ayar ne amma haka dole ya ba shi na karanta da ba kun san ai dole hankali bin tashi ga kafirai ga munafukai ga wallabi na fi qulubihim maradun ga alburjibuna fil da duka ana kira kafirai sun yi su ya yi kuka dama musulunci ya matsa musu sun gazu ga munafukai dama suna neman mai ya su kama ga allabi na fi mai maradu dama sun shigo ha ke tira إذا المرجفون في المجال كان sai kana da kula. karka yadda kana mai addini kana mai karantar da addini ko goro da kira wata yarinya ko biyu su a a'a ka tura da su maka wani yana kira ne kawai haka ne haka ne ina kira ko goro karka yadda ka kira yarinya kun kun biyu ka ce bari ka kai goro wani abin da yake kira eh. bari kuma kafin nan ne addini ayyukan ko aka yi wani sun je sun zo su to wai shi ma nan nan an mai kaci ne wai suka ta an cbt wani yake a an yi an biyu wani yake a ai akwai sabuwar fatin ustazai kowa fati an kowa fati to ni ne za ku ce ni dan pdp ne shi mana ko to bibiya ake bibiya ake bibiya ake saboda ka dole mai addini ya tsaya domin kare mutuncin addini domin sakacin da za ka yi na abin da zai taba mutuncin ka zai taba mutuncin addini ba to duka an yi ittifaki ko wata fasin an yi gina ne amma dai ba a gina da jini ba duka kuma ba da ni dan jini ne ka ce a kai ba da jini to me yasa ga jini me yasa ne ba da ba Allah ya samu saboda ka sai annabi ya da wannan yana tunanin yadda labarin zai to duk lokacin da zai bin harisa ya zo majalisinsa sai ce mashi zai jira ya gida lafiya ya matar ka muna nan kalan mazana ba ko ya tafi ba ku to an fik alaika zauka to Allah kai kana kan da shau kai ke tafi wata kin ma a kan tsoron Allah kana kawai nan da tayi wani abu da bai dace ba Allah sarki eh Allah wa ne an aman wa an fi Allah kana inda Allah bayyana da shi Allah da duk wannan abin da kake kasa mishi an duk alaika zautaka wata illaha. Allah ke za mu bayyana da shi duniya kuwa biyar da rai Wata tashan nasa kana tsoron abinda mutane za a yi tattewa wallahu haku an tafi tashahu Allah yake Allah shi ne mafi tantanka kawai duk lissafin da kai in kaga kun zauna da Allah lafiya to kau da kai kuma akan abin da mutane za su ce su mutane ba a iya musu wallahu aku an ta sha Allah shi ne mafi cancantar ka tsoron in ka in dai alaƙar ka da Allah ta yi kyau to mutane ba za ka iya musu to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai ya zai ce shi an sai kare ya dauka zai yi kila ba komai tsakanin da matar kai ba komai nan ba sai to kare ka matar kai da kyau kare ka matar ka da kyau ka ji tsoron Allah mata amana ne annabi ya mai gaskiya sannan kawai yana zuwa ga filistin sai ce annabi da morda gudu da lokaci da yake tana gama ita Allah shi ya ɗaura auren daga saman saman sama sama yana da cikin abin da na da bai da sai tashi ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to gajiya da shi kakan ci ni ba ta ni ba ta an kibaci da shi nake iyayen suka ba da ce ko manzon Allah ni kuma Allah ya ba ta ni wa manzon sai kuma a kofar gidan ku aka daura aure. ni kuma a fadar Allah aka daura auren nan sai kuma ɗan uwan ki suka sanar da auren ni kuma mala'ika da zai sanar da aure. ni eh, malam aiki ne malam aiki na Aisha da kanta tun da nake a duniya ban taɓa ganin ƴa mutumin tsoron Allah ne da take da shi na Aisha suke tun da nake a duniya ban taɓa ganin ƙyamar ba na miji ba ƙyamar ta mai tsoron Allah kamar gane bin da shi ne ban taɓa ganin sai ban taɓa ganin ƙyamar mai yawan sadakar zai bin da shi ba sai ban taɓa ganin ƙyamar mai zumuncin zai ba ban taɓa ganin ƙyamar ce da take sadaukar da kanta ta yi aiki domin neman kusanci abin Allah sai ban taɓa ganin ba. Ah, malam ba san da a hannun wani ta koma gidan manzon Allah in ta ne to so da cikin da wasu yadi haka cikin da wasu yadi Allah ya samu rai Allah ya ce zai qada zaidun ha wataran lokacin da bai ya gama su da zainab bin wani lakasa Allah ya ce muka auren maka lokacin da wa'adi ya yi kawai gashi ka to tun da hukunci ne na Allah ya kuma hakan ne zai faru shi ta karshen ayar ce wa kana amrullahi maqula al'amarin Allah a nuzar ta in Allah ya hukunta abu ba a shan kan abu Allah ya ce فلما كذا زيد منها وطرا الوطر هو الحاجة lokacin da zai ya gama bukatarsa da matarsa lokacin da Allah ya hukunta ya cika zawwata naka Allah yake sai muka aurar maka da ita ne kai la ya kuna ala mu'minina harajin don kar ya zama akwai kunci da damuwa akan mu'minai fi azwaji adiyaihim akan matan ƴaƴan tabanninsu ‘ya'yansu da suka goya suka riƙe dokar su dinga samun kunci da damuwa in da su aure matan ‘ya'yan da suka saka ‘ya'yansu eh, da suka saka eh, za ka ɗaure hunna wata ran matuƙar dai ‘ya'yansu sun gama bukatar su da matan kun gane ko Allah ya tsobai a faro daga kanka kai ka fara tsoron saboda gobe idan wani yaron kirin ke suke matarsa za ka aure ta yana fatar sai ka dame shi a yaso Allah ya kai na ya kuna alal mu'minin arabi mun yi haka ne kai ka fara auren auren matar dan da ta koya don kar ya zama akwai kunci akan mu'minai wajen auren ya matan ƴaƴan da suka koya Allah ke don wannan kofar a toshe ta tun da dai ya tabbata daga annabi yayi to kar wani ya sami kunci in yana da bukata sai ya aura Allah ce wa kana amrullahi maqula lalle al'amarin Allah allin zartarwa ne ma'ana abin da Allah ya hukunta shine mai faruwa kuma a gani wata al'ada da kuka karanta a baya na da idan kai ka sa ka goye shi kakan iya rikidar da shi ya zama ɗanka har a dinga jingina shi da kai a wajen ambato ko kiran sunansa ba Allah ya soke ba Ya ce iyayenku su ne wadda suka haife ku waɗannan ba ƴaƴanku ba ne Allah ya ce kuma kowa a kira shi da sunan uban shi to saboda Allah ya tabbatar maka ba ɗanka ba ne za ka ce in ya saki manzon sa ba aura sai kuma aka fara daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun gani ɗanka da ka aifa na tsananka ne da yake mata ka aura ba in ba na tsananka ba ne الله عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ورمائبكم ورمائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله يستغرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ذكرتم بهن فإن لم تكونوا ذكرتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلافكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلافكم الله يقول من هرمت ku aure matan ‘ya'yanku da kuka aife su daga tsatsanku, ɗan da ka aife shi daga tsatsanka, to ka auri mata. Amma in ba kai ka aife shi daga tsatsanka ba, ka ne ya aife shi, to ba ne zama mun ta Allah ya ce, kai la ya harjun alal mu'mini harajun fi azwaj ayyaihi idan eh, ka zaune kun na wasara don kare zama akwai kunci da damuwa akan musulmi game da matan ƴaƴan tafanne su idan eh, ka zaune kun na wasara wasu sun gama bukatar su da waɗannan matan suka fice su wa kana amrullahi kula al'amarin Allah abun su ne ma'ana zartarci duk abin da Allah ya hukunta shi ne abin da zai to Allah ya san da shi ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله يسمى ما كان على النبي من حرج باب والكنتي أكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما فرض الله له فيما أحل الله له كان أبين الله يحل الثانيشي يشرع الثانيشي فباب والكنتي دك أبين الله يأمر شيء haka manzon Allah yake kuma duk abin da Allah ya halatta mishi yana amfani da halaccin Allah yake babu kunci ma kana annabi min harajin fi ma farada Allah da Allah yake babu wani kunci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan abin da Allah ya farlanta mishi ma'ana abin da Allah ya halatta mishi sunnatullahi sunnatullahi sunnatullahi da kalau min qablu wannan kuma ita ce sunnar Allah cikin waɗanda suka gabace shi Allah annabawa da manzannin Allah haka tsarin su duk abin da Allah ya shar'anta musu duk abin da Allah ya halatta musu ba su jin kunci wajen aiwatarwa martani ne Allah ya waye gudawa suka ce annabi ya cika son mata Allah ya sa ma kana ala nabi min harakin fima a fima farz Allah Allah ya ce babu kunci ba damuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan duk abin da Allah ya halatta mishi annabi Sulaiman ba ma san ba dari ba dari ka san ba dari ke za ki tashi ai ba da mai da annaba ba ba ta annabi Sulaiman ke yi mun karanta a hadisi insha Allah mun rana ta ce duk zai tashe su da fatar ya kowace mata ta samu ciki ta samu ɗa da za a je a yi kokar mai addini da su a yi yawa eh. to Allah ya ce ba wai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam gari a sunnat Allah illati na karamin kwa wannan sunnar Allah ce cikin waɗanda suka gabata annabawa da manzanni Allah ya ba su dama sun yi aure sun haihu iyaya sun aure mata masu yawa wannan sunnar Allah ne cikin waɗanda suka gabata duk ke ko manzon da Allah ya halatta mishi abin da ya halatta mishi yana aiki da abin da Allah ya shar'anta mishi gurgurin yadda aka shar'anta mishi wa kana amrullahi kadaran masdura kuma al'amarin Allah ai abin zartaswa ne wanzanci kadaran masdura al'amari tabbatacce kuma zartacce haka Allah ya hukunta haka kuma za a gabatar da shi suwaye waɗanda suka gabatar Allah ya allazi ne yuballi kuna bi kalatin bani shine waɗanda suke fitar da sakonnin Allah ba manzanni ba kenan ba annabawa ba kenan allazi ne yuballi kuna bi kalatin lahi waɗanda suke fitar da sakonnin Allah wa yakshawnahu suke tsoron Allah wala ya yakshawna ahadan illa Allah ba tsoron kowa idan ba Allah haka al'amari kisa rayuwa ribar rayuwa hakki ribar rayuwa addini wa kafa billahi ba Allah ya tafi mai hisabi akan komai da komai duk abin da bani suka yi Allah yana gani kuma ya san abin da aka yi kuma shi zai sakamako a Allah ya ce ما كان محمد أبا أحد من رجالكم النبي محمد صلى ba عليه wani بابا بن وني بني تجسكم سنة سورة الأيام aure. matar ɗansa Allah ya sa ba ɗansa ne ma kana Muhammadu a ba ahadin da rijalikum annabi Muhammad bai kasance uban kowa a cikin ku ɗayansa maza ne guda uku shi ne zance mafi rinjaye masu da su sun suna kanana akwai alfarfi ne akwai alfarfi akwai ibrahim sannan da mariya waɗanda suka ce akwai akwai to duka dai suna kanana su karatu saboda ka Allah ke ba wajen kowa ne a duk wanda ya ce masu sa Allah ce mun gina masu jiyawa ba ba wajen kowa ne Allah ce ma kana Muhammadu a ba a hajji ne rika ku annabi Muhammad ba baban ɗaya ba ne daga cikin mazajen babu wani daga cikin ku da annabi ne ba wani ba ولكن رسول الله وكاتم النبيين sai da shi manzan Allah ne suka mafi annawa daga kansa an rufe annabta ila da kiyama a ce da wani annabi an sake kayar da shi babu ba sai ta annabi isa alaihi salatu wasalam wanda za su dawo su kuma dama annabawan ne ko ma da aiki ba zai yi aiki da mujilar ba Sonra görüyor. Adını da kutuyu işte görüyor. وكان الله بكل شيء عليما الله بالإلمين أكل قومينكم فسأل يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يا أيها الذين آمنوا الله إياكم وأن سكي إيماني لله إن الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وذلك أنبتا الله أنبتا من يوم القيامة الذي تلك أرشنك ya bushe daga ambata annabi ya ce kar harshen ka ya bushe danye game da ambatan ka rike ka rike musamman abin da ya shafi tasbihi annabi ya ce babu abin da ya fi shi nauyi a cikin rina na kuma bayan Allah na haka يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين يقولون لنا القيام سنة أما جمع سنة في وقعود سنة دوني وعلى جنوبهم سنة خمس ويتفكرون في كشف السماوات والأرض سنة تبني أحيانا حديث كسب السماوات فعلا كثيرا تكلم أيوة تكلم أيوة تكلم يكتب مستمع سجوة تبرع أيوة الله أكبر mana kalidin nan suka faɗi suka rayuwarsu duk abin da ka ɗauka a rayuwa na rantsi da Allah in ba addini na ke ba za ka ci amana bai ba kar kasuwa ya hana ka karatun alƙur'ani kar zaman shago ya hana ka sallan wala kar zaman ofis ya hana ka karatun alƙur'ani kar zaman ofis ya hana ka sallan wala kar kasuwa ya hana ka ɗaukan karatu karka wata harka wallahi ta shafi banka da addini ka duba yadda mutane suke rayuwa kana zuwa a ce masu suga in ka an ce ma kana da ciwon suga to notice aka ba ka kawai Allah ba ka notice yanzu za a ce maka to sugan ya wari duk waɗannan cututtukan wallahi ba ne wani daɗi na ka tashi wani yake mana bayan yake mana duk abin da ake rayuwa da shi a duniya a jirafi an hana ne su wallahi ma yake mana duk abin da ake rayuwa da shi a duniya a jirafi an hana ne amfani da an hana shi shi, an hana shi tuba an hana shi nama an hana shi soyayyen abu an duk abin da za a jirafi an hana shi to kuma a ce wannan lokaci ka kai shi ba kai addini ba a ce kuma wannan lokaci ka kai shi ba kai addini ba me za ka samu a rayuwa me za ka samu wallahi ba kuma wallahi ta kai ba abin da ba ka wallahi ba abin da ba ka samu mafi alkhairi rayuwa wanda yake kasuwa bai take addini ba wanda yake ofis bai take addini ba wanda yake sana'a bai sake addini ba wanda yake rayuwarsa yana haɗe da addininsa to wannan ya mushi يكون الرجال لا فيهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال الله يسير أنس إلي مذهبين ولا ذلك رجالين لا تجيهم تجارة ولا بيض عن ذكر الله الله يسير فتوش نيما أرضك سيين الزيروة Allah ke baya shagaltar da su daga addinin Allah wani kalin salam baya ɗauke musu hankali daga tsaye sallah wani gadi zaka baya ɗauke musu hankali daga bada zaka me yasa Allah yake ya kafu da yawan don suna tsoron wata ini da ta kallabu bihi al-qulub da idan juna da suka ta suka juya a wannan ranar shi ne ranar kiyama shi ne ranar alkiyama an yi rayuwa an gama lafiya tabi muke karanta hadisi jabir an abdullahi eh. a daren da za a yi yakin uhud a cikin daren yana zaune a ɗakin sai ya tura aka kira mishi jabir ɗan wannan jabir ɗin abdullahi da wuce jabir ɗan abdullahi baban shi shi ne gawon farko a uhudu ya aika a bikiran shi ya ce mishi jabir jikina ya ba gobe ina daga cikin gawon wajen uhudu ya ce mishi amma ta saurara kan ji ya ce ana dina ba shi in Allah ya sa na dawo lafiya to alhamdulillah idan Allah ya tafi rayuwa na abu na farko da za ka sa a gabanka yayi za ka biya mun bashi na yake da kuma kallon domin ya mutu ya bar 'yan mata tara kowace ta kai zuwa ɗanci yake ganin kallon ka kula mun da su dan uba a lokacin jami'in ko aure ne ba yace ka rike mun su amana ka rike mun su riko na uba ga kuma iyaye, ga kuma sauran kananan yara da aka fita uhudu a shigari da safe shi aka fara kashewa a kafin annabi jabi ya dau ya zo ya zauna ya kalli kama ɗan uban ga kanne ƴan mata ga yara ƙanana ga bashi baba yanzu a na farko da za a fara yi bari da yi masu ɗan auren su a yi turke wa gidan suna don gidan yanzu a ce akwai mai gida a lokacin ya tashi zai ne bai wata da gawar a babba ya aura lokacin da ya zo shi da wannan turaren angwayen a jikinsa annabi ya ce shi ya kamar ka yi aure sai na yi aure ban zama alaihi ya ce budurwa ka aura ko ba zaura ce ba zaura annabi yake me yasa ba ta wani mutuwar mulki shi manzon Allah baya ya mutu ya bar min ƴan mata tara yanzu in na aure budurwa zan karo musu kawaki shi yasa da sai na dubi matar da ta mallaki hankalinta wanda za mu haɗa kai da ita mu rungume gidan mun tarbiyyar in eh, dole sai ka fita auren sha'awa ana gina aure ne akan maruba aka zo aka fara fafatawa a cikin gida wata rana sun gamu da annabi al-imamu sun yi jirgin tabi su malam albani ya inganta shi yana tafiya a cikin garin madina annabi sai ya gamu da shi ya yi sallah ya sassaki annabi ya ce shi dan ne faru sai ne shi manzo Allah ma'aikina ya mutu a kudu ga kalle na ga bashi ga matan gida ga ƙananan yara da sai ce to kafin maka bayani a kan duk abin da kai kwamfanin bari in baka labarin baban bayan ya mutu ce bayan mahaifin ya su. Allah ya tsare shi ga shiga Allah ce Allah bai taɓa ma wani bawa haka sai yake mishi bawa nan ka yi buri ka faɗi duk abin da kake so Allah ya gani shi yake shi a aure abin da ya rusu zan fi so wannan karamci da na samu bayan na mutu ina a rayar da ni in koma duniya in gaya ma iyalai na da ƴaƴana rufin asirin da na samu bayan mutu sannan a sake ban dama in je yaki in mutu in dawo wala tahsaban سبيل الله أمواتا بل أحياء عند عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ya kai shi a mu bar mutum bayan ya Allah ya mun rubuta wannan baya yi amma dai kafin ne burin ka da kake so yake to manzo Allah ya rasa mu sai ya Allah ya rasa mu kan aika da zan aika a ba mu duniya labarin halin da muke da karancin da aka Allah ya zan dina maka aikin da shi ne saukar da waɗannan ayoyi aka ba da ya gama lafiya ko bai gama ba ya gama an gama lafiya an gama lafiya anti lahira an samu fasmar a lahira shi ke nan karka ɗauka wai rayuwar akwai wani abu a wallahi ba ku wallahi ba ku ba ku ni Allah ya lafiya ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inda Allah uzkurullaha zikran kathira Allah ce ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu ku yi tasbihi ga Allah bukuratan wa asila tafiya da mai ku yi askaru sabani wal masara ku dinga tasbihi ga Allah safiya da marike huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu shi ma Allah yana fasa lafi gare su da mala'ikun talatin Allah a kan bayi shi ne saukar musu da rahama da musu da idan muka dace cikin rahamar Allah annabi ne da a hadisi ba wani majalisi da za a je a haɗu ana karanta Qur'ani ana kirasar Qur'ani ba sai Allah ya sa mala'iku su kewaye kun a saukar da rahama kuma ba da a watsi lokacin Allah ya makowa a kowa annabi ne faɗa a masama a kaunin fi baitin min buyutin lahi يقرؤون كتاب الله ويتدارسون بينهم فهو رسول الله a wani taki da cikin kafunan Allah suna suna karanta littafin Allah suna darasin littafin Allah suna takabbur littafin Allah annabi yake fanci Allah ya saka da rahama ta lullube shi su ne kashiyar kuma rahama za a sauka da jinki duka kowa a sa sunan a cikin jinki annabi yake kuma ba za su bar kuma fanci Allah ya nasu to wannan shi ne salatin Allah salatin Allah akan bayi shi ne saukar da rahama wa bayi da kuma musu gafara a akan zunubansu saboda haka annabi yake Allah yake ku yi ku ambaci Allah ambato mai yawa ku yi tasbihi safiya da marike domin shi ma Allah yana muku salati dama ƙa'idar Allah kenan fadkuruni azkuruni أذكركم واشكروا ولا تكفرون فاذكروني أذكركم الله يكفر أمتين أمتين to kai idan kai tasbihi kai takbiri kai ta'zili ka ambaci Allah shi ne ambaton ka sai ce duk abin da kaman ma ya ji maka shi yasa a suratul al-ankabut sai ce wala zikirullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna Allah ya ambace ni da ambace amma fa ambaton ka da zai Allah ya ji na ta amfani dan shi ko wata ambace ki ba ku shi yake wala zikirun lahi akbar amma ambatan Allah shi ne mafi girma ka ambace shi zai ambace ke ita amma ban ni na ambace ka Allah ya fi amfani ka eh, huwa biyu yusalli alaikum Allah shi ne wanda yake salati gare ku salatin da Allah ke mana shi ne ya gafarta mana ya mana afwa ya fa mana albarka ya saukar mana da rahama wa mala'ikatu da kuma mala'ikunsa su ma suna salatin gare ku salatin mala'iku kuma akan mu shi ne nema mara gaba kasan idan ka samu sun fara Allah mutum ya girki laifi ne wallahi na ka samu mala'iku dandabarin su suna nan suna ɗan neman alfarma a Allah ya fi mutum su yi karatu ya samu da Allah ka yafe mana Allah ka mishka Allah ka mishka Allah ka mishka Allah ka mishi kaza wallahi suna nan suna ta yabo da washi da kirari ma Allah idan suka yabe shi suka yi kirari sai su Allah ka yafe ma wani Allah ka mishi akwa Allah ka buka ka saukar mishi da rahama suna nan suna zuwa nan kare sai wani lokaci ma kana zaune a cikin aji kana zaune الذين يحملون حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأسلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وفيهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله يسلم الذين يحملون العرش ملائكة التي لو على العرش الله وأنت ويحمل عرش ربك فوقهم يوم الدين ثمانية wannan mala'iku da suke dauke da al'arshin Allah Allah yake allazina yahmiluna al'arsha waɗanda ke dauke da al'arshin Allah daga cikin mala'ikun Allah wa man hawlahu da waɗanda ke sansani ke kewaye da al'arshin Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi haɗe da gode da ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna masu imani da Allah wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara wa masu imani a baya allazina ya'maluna al-arsha Allah ya ce wanda suke ɗauke da al'arshin Allah daga cikin mala'ikun Allah wa man hawlahu da mala'ikun da ke kewaye da al'arshin Allah yusabbihuna da rabbihim suna tasbihi haɗe da gode ma ubangijinsu ويستغفرون ويؤمنون به سنة ما في إيمان الله ويستغفرون للذين آمنوا kuma suna ta neman gafara a wurin Allah ma waɗanda suka yi imani to kai lokacin da suke neman gafaran ma farka sani ba wa yastaghfiru lil ladina amanu rabbana suna ta ya ubangiji wasu ita kulla shayin rahmatan wa ilma Allah rahamar ka ta ishi komai da komai ilimin ka ya ishi komai da komai kuma suna washi ma Allah suna yabonsa dama an ce ba a roƙon Allah sai an yi kiranin ma Allah rabbanan kasa ya ubangiji wasu ita kunna shekin rahanatan wa ilma kayar wasu komai wajen jin kai da ilimi Allah tausayinka Allah ya kai kan komai da komai sai sa ana sai da yau yi ruwa gobe sai a yi ruwa jini sai a yi ruwa gasa sai a yi ruwa ku da kuka yi shuka kuke bukatar ruwan har kuna ma bukatar a samu ɗanban iska saboda yau in ba ku da bukatar ruwan wallahi sai ka samu ruwan da aka yi yau din saboda su ruwa ne aka zubar da ruwan shi da Allah na saukar da wannan ruwan saboda duk wani shekarun su sa rabbana suna ta ya ubangijinmu wasu ita kullashayin rahamatan wa ilma kayar wasu komai da komai wata rahama da kuma ilimi fasir millami da tabu Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba wata ba ko sabi laka wata suka zo suka kama hanyanka wa ihim azabal jahim Allah ka garin su daga azabun jahannama rabbana ya Allah wa ajtilhum jannati ajalin allati wa'adtahum Allah كشكت دسو الجنة من دكمس الثواني إن صني إيماني ذاك شكت دسو ومن صلح من آبائهم دوست سكتو دك عديني دك تشكم أبننسو وأزواجهم دباتن وذرياتهم بأعلم ذرياتو إنك أنت العزيز الحكيم الله كيف بوالين من يمين الله كيف بوالين من يمين وَرْتِهِ مُسْتَيِّئَةً أَلَّا كَتَرِيْسُ لَكَ مُمُونَ إِنْسَادِي أَلَّا كَتَرِيْسُ لَكَ مُمُونَ إِنْسَادِي أَلَّا كَتَرِيْسُ لَكَ مُمُونَ إِنْسَادِي wa ilimin sayi'at ba da lokacin da mala'ikun nan suke maka wannan addu'a wallahi ba su ma kana tafiya akan mashi din ربنا يا الله وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم الله كشكر دسو الجنة من دكبس القوري إذا سني إيماني ذاك الشكر دسو wa man salaha min abaihim da wanda suka kyautata addini daga cikin ubanninsu wa azwajihim da matansu wa zurriyatihim da zurriyarsu innaka antal azizul hakim Allah kai magwayi ne da hikima wa qihim as Allah kan tsare su daga mummunan sakamako bayan an tashi aljiyar wa man taqi sayyi'ati yawma idin Allah duk wanda ka tsare shi daga mummunan sakamako ranar tashin alkiyama fa kadir hinta Allah kaji karba ba ka kako wani cikin kai kamar ran alkiyama a ce ka wuce wa man da fi sayyi'at suka ce Allah duk wanda ka mishi akwa a ran da za a yi lissafi duk wanda ka mishi akwa ran tashi tashin alkiyama fa kadar hinta Allah ka cikin Allah ka cikin waɗannan mutane wa zalika huwa al-fawzul azim Allah ya ji wannan shine mubarraku to wannan addu'o'i yan uwa da mala'iku suke kaiwa mu'minai shi ne salatin mala'iku a kan mu tare da Allah haka ake shi ne da yake ya raka a biyu ko raka a hudu da ikhlasi da kaskantar da kai wallahi sai ta ci guda mala'iku suna maka hannu wallahi wannan sai ta ci guda irin waɗannan addu'o'i mala'iku suna maka to me ya ka yi babu nan za ka tashi ka karanta alkur'ani ka bauta ma Allah da tsarkakakkiyar zuciya ka yi abun da ikilasi da mai da al'amari zuwa ga Allah wallahi daga lokacin da kai wannan abin sai mala'iku kuma su tafi sai Allah to gawa ne Allah ka fitan shi Allah ka mishi abuwa Allah abin da yake ka mishi ramuni Allah ka shigar da shi din kai ba don halin ba Allah ka yi kaza ka yi kaza sai ka samu dogon zamani mala'iku sun dauka suna maka wannan addu'a Allah idan bisa mutum ya yi wasu da addini addini ne kafin sai dai kafin ba a to dan ka yi addinin ba ne za ka samu wani yau in baka yi addinin ba ne za ka ba babu wannan ne wa hannun ka gangan ko ka zama ustar ko kar ka zama ustar duk daya haka ne kallon kwallo in za ka je kudin sai ka yi guda guda kudin shiga kallon kwallo sai ka yi guda guda to wanda yake kula kudin ɗari da ke kallon kwallon shi wani nafi ne ne da ne ko ka yi addini ko kar yi addini ne duk ɗaya don ka ci ka zama mutumin kirki sai a gani kirkar ku gyara mata zai yi ba to wannan shi ne salatin malayi roƙa ma gafara في daga lokacin da mutum ya shiga masallaci kafin liman yanzu yana zama annabi ne to za a fara rubuta shi lalai yana sallah lalai kana tori fara ji suna Allahumma fir lahu wa ham Allahumma fir lahu wa ham Allahumma haka za su yi ta nema ma gaba to bai ne wannan Allah ya dantar da mu huwa allazi yusalli alaikum Allah shine wanda yake salati gare ku wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitta ku daga cikin dubai zuwa ga a fitta ku daga kungin rayuwa a fitta ku daga matsatsi a haska muku zuciyarku ku samu biyan bukatar ku samu rahama da jin kai ila nur zuwa ga zuwa ga hasken musulunci zuwa ga hasken القرآن zuwa ga hasken sunna ya yi الله Allah Allah ne ya sa kake musu salati me ya sa mala'iku suke musu salati me ya sa kake saukar da rahama gare su yace da ummi da zulmatu Allah ya su daga cikin dubbai zuwa su daga cikin zuwa da Allah ba rahima Allah bai tsananin jin kai ne ga mu'mini duk wanda ya mai da al'amarin zuwa ga Allah duk wanda ya sadaukar da kai zuwa ga Allah Allah na da tsananin jin kai ga shi rahama duk abin da kake ganin nan zai zo yi rayuwa ta jin jin jin rayuwa to nan ne jin kai na gaskiya nan ne jin kai na gaskiya Allah ya barka su dan wasu mu fara sai ka ji dan Allah ya kai mu mu dora akwai dan kwa da muke tare da shi malami su Allah ya ba mu yi su sannan wajen rasuwar mahaifin kenan saboda kai shi muna roƙon Allah ya sa mutuwar ta shi Allah ya sa ya yi sa in komawa zuwa ga Allah Allah ya sa ya yi sa in komawa zuwa ga Allah Allah ya sa wannan mutuwa ta zama shi gudu a lafiya Allah ya sa hukumar Allah ya haska kabarin Allah ya sa albarka wa bayan Allah ya sa albarka na zuriyar Allah ya sa albarka da zuriyar Allah ya sa albarka subhanallahi wa bihamdihi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك